Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kunanan lahiya. Halima Jimarauce tare da sauran abokan aiki ke horin cikin sake kasancewa da mu ta cikin shirin daga Laraba, wanda sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku mako-mako. Idan kuna biye da mu a shirin da ya gabata kun ji yadda masana suka yi bayanai kuma suka baje dabaru da hanyoyi daban-daban da ake iya bi a gane labarin ƙarya. A shirin namu na yau za mu ji matsayin mai yaɗa labarin ƙarya addinin Islama da Kirista. Za mu ji abin da addinan nan guda biyu ke cewa a kan ƙarya da kuma yaɗa labarin ƙarya. Musamman ma idan muka yi la'akari da yadda duka addinan nan ke umarni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna. Kamar yadda kowa ya sani dai addinin Islama da na Kirista na ƙarfafa ma mabiyansu gwiwar ma ƙarya da tsayar da gaskiya a cikin kalamai da kuma aiki. Duka addinan nan biyu sun hana cin mutunci da ƙazahi da ƙage da kuma shaidar zir. Haka ma a cikin manyan littattafan addinan nan wato Alƙur'ani da Injila akwai bayanan jan hankali masu razanarwa game da ƙarya da kuma masu yaɗa ta. domin jin ko mecece makomar maƙaryaci a duniya da lahira da kuma hukuncin wanda ba shi da wata sana'a illa yaɗa labarin ƙarya a mahangar addinin Islama da na Kirista ku biyo mu. Ku kasance da mu ta cikin shirin nan na daga Laraba wanda cibiyar bunƙasa demokuraɗiyya da ci gaba wato CDD ta ɗauki nauyin kawo muku. Mu ta da labaru gudun fitintunu da tada hargitsin mutane yin haka laifuka ne mukyale jita jita da labaru na karya gudun fitintunu da tada mutane yin haka laifuka ne musamman social media kula da gaske mukyale da labaru na karya masu kirkira a fake labaran ji santa for democracy and development kira ta sake. Kyale jita jita. Kauce jita jita. jita jita. Da labaru na karya. Gudun fitin tunu da ta da hargitsin mutane yin haka laifuka To bari mu hara da jin matsayin addinin Kirista akan karya da yada labarin karya. da kuma irin hukuncin da addinin ya tanadar ma mai karya da mai yaɗa ta. Mai bayani shi ne Rabaran Kenan Yahuza mato daga Wusasa, wanda a aiki aikina Bilkisu Ahmed ta tattauna mana da shi. Ganin cewa yanzu labaran ƙarya ya wuce kan social media wato su kafafen yada labarai na sadarwa ya wuce kuma 'yan siyasa yanzu har malaman addini zaka ga sun hau kan mambari suna faɗan abin da ba haka ba ne suna faɗan shi don su don cimma wata manufa tasu. Menene matsayin addinin Krista game da yada labaran karya? To, babu shakka ina ganin zai fi kyau mu fara shi da dubawa daga abin da littafi mai tsarki ya faɗa game da faɗin karya saboda shine jigon abin da addinin Krista ya dogara da shi. Na farko babu shakka littafi mai tsarki ya hane mu da faɗin ƙarya shi ya sa a cikin bishara ta hannun yahaya sura 8 aya 44 sorry ya tabbatar da cewa duk wanda yake faɗin ƙarya yana cinikin mai gidansa ko babansa iblis domin shi ne uban makaryata sa'ilin nan kuma sai maganar allah a cikin karin magana Sura ta goma sha takwas aya ashirin da ɗaya ta ce da mu abin da kake faɗa zai iya ya cece ka ko ya hallaka ka, saboda haka kowa zai karɓi sakamakon furucinsa. Shi ne daga cikin karin magana Sura shida aya sha shida sai ya ce akwai abu shida i har ma bakwai ma da Ubangiji baya so ba kuma zai yafe ba. Da farko sai ya fara magana akan duban raini. na biyu sai ice harshe mai faɗin ƙarya so da wa'innan abubuwa nake sanar da jama'a duka cewa addinin krista ya yi hani da faɗin ƙarya kuma duk wanda ya sa kai cikin irin wannan rayuwa abin da yake nema shine biyan bukatar kansa koko ya ɓata wani domin samun wata cimma biyan bukata. wanda kuma a fitowa sura ashirin ubangiji ya gaya mana daga cikin dokoki goma cewa kada mu zama masu shaida zur waɗannan abubuwa su ne abin da addinin krista ya tsaya a kai kuma su ne tabbacin abubuwan da yake koyaswa saɓanin haka ba daga addinin krista take ba to me hukuncin mai yada labaran ƙarya bisa ga littafi mai tsarki Abin da ubangiji ya tanadar zuwa makaryata shine wutar jahannama shiga tafkin nan na wuta ba su da rabo a mulkin allah domin sun lalatar da harshensu da bakinsu da rayuwarsu da faɗin abin da ba gaskiya ba ko yaya haɗuwar mai yaɗa labaran ƙarya da allah za ta kasance haɗuwarsa da allah za ta kasance cikin kunya domin ubangiji ya halice mu tsarkakakku abin sha'awa wannan mai faɗin ƙarya ya gurɓatar da kanshi da abin da ba na Allah ba to zai kasance cikin madawomin ƙasƙanci da kunya a gaban Allah a lokacin da ya haɗu da shi. Domin jin matsayi da hukuncin ƙarya da yaɗa labarin ƙarya addinin Islama na zamna da Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri. shugaban majalisar malaman Abuja, sarkin malaman Duguri kuma wakilin malaman Bauchi. Mun tattauna da shi lokacin da ya tattaki har zuwa ofishinmu. To alhamdulillahi da farko dai sai mu ɗauka a matsayinmu na masu addini kuma musamman mu da muke ƙarƙashin karantarwa ta addinin musulunci to alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya faɗi a gurare daban-daban dangane da illar ƙaryar ita kanta za ka ga Allah yake gaya mana a gurare daban wailun yau ma'idar lil wato bone ko azaba ta tabbata a ran tashin alkiyama ga maƙaryata ko masu ƙarya ko kuma Allah ya faɗi mana cewa har yanzu kutilal kharrasun Allah ya la'anci ya ɗebe albarka ya tsine wa masu kirar ƙarya abinda da ba a yi ba su ce an yi kuma ga yadda abin suke har suke neman gyara mata gindin zama to duk waɗannan bisa karantarwar musulunci Allah maɗaukin sarki ya nisanta su daga rahamarsa in dai suka ɗore da wannan abin ba su tuba ba suka koma gare shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hadisi wanda buhari da muslim suka roito wadda yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wanda duk ya kasance wato ya yi imani da Allah da ranar lahira in ya tashi faɗin magana ko aika da magana ta hanyar rubutu ko kuma ta hanyar watsawa ta kowace irin kafa ce to in dai mumini ne na kwarai mai imani da Allah da ranar lahira to ya faɗi alkhairi ko ya watsa alkhairi ko ya aika da alkhairi ko kuma in ya san ba zai yi ba ya yi shiru ya kame daga barin aikawa ko furtawa ko kuma rubutawa wannan shi ne mafi alkhairi a gare shi dangane da waɗannan har yanzu alkur'ani allah maɗaukin sarki ya faɗi mana cewa lallai hakika waɗanda suke son alfasha ta bayyana cikin al'umma wajen yada muguwar magana ta karya abinda ba a yi ba su ce an yi su kirkiro ta su rinka faɗi imma ko don a san su wato ma'ana su nemi shahara a idon duniya ko kuma a ce ai wannan maganar ba a taɓa ji daga bakin kowa ba sai daga bakin suwa ne ko malamwa ne ko shagwa ne ko kuma ustasuwa ne ko kuma dai wanda yake son duniya ta ji shi ta hanyar kafafen yada labarai ya fito da wata maganar da ba a santa ba ya ainihin jefi wani ko wasu al'umma da ita ko kuma ya jawo hankalin duniya domin a gane cewa shi magwani ne to duk waɗannan allah maɗaukin sarki ya ce hakika waɗannan da suke son irin waɗannan mugayen al'amurra su watsu cikin al'umma to sani suna da azaba mai tsanani mai raɗaɗi gobe kiyama da haka kaga ko da waɗannan ayoyi takaitattu wanda suna da yawa iyakacin da muka waɗanda muka ambata kenan da kuma wannan hadisi na manzo sallama to wannan ya isa ya gwada mana illa da kuma munin wato ya haɗa labarin kanzon kurege ko kuma labari wanda yake na ƙarya wanda zaka iske Ka ga wani don yana son a san shi ko ya shahara ya fito da labarin da yake bai da tushe bai da asali ko kuma yana so ya jawo hankalin wasu ko ya bata ma wasu ko ya cimma wata bukatar shi sai ka ga ya fito da irin waɗannan labaran to babu shakka na farko dai tukun wanda yake yin wannan aiki na yada labaran karya dinnan na farko zaka iske bai da mutunci ko kuma ba zai yi mutunci ba kuma in ya ci gaba da yadawa ya zamo shine hanyarsa ta neman abinci musamman to zai yi wuya ya zama yana samun natsuwa a rayuwarsa domin ramin karya ƙurarra ce duk sadda ya yi karyar kuma aka gano cewa karyar ce to wanda duk yake ganin shi da da kima da daraja to daga lokacin da ya karyar nan aka gano shi ya yi ta kaga babu daraja ba mutunci babu kima sannan kuma duk abin da ya yi karyar a kai karshe ta bayyana cewa ba gaskiya ba ne to kaga zai yi wuya a lokacin da yake yada karyar Allah kawai ya san waɗanda labarin ya iske su ya kai gare su amma lokacin da kuma aka gano karyar ce yake kokarin warwarewa ko kuma ya gyara abin da ya aikata to wani shi ma tuni ya riga ya ɗoras, daga inda ya ji mm. kaga kenan duk laifin ya dawo kansa mm. saboda haka wannan illa ce babba ga rayuwa da kuma addini mm. na yawa to shek ya za ta kasance a ranar lahira ranar da dukkanin bayi za su tsaya a gaban Allah za a yi hisabi. Hmm. Idan muka duba yadda kamar musamman a yanayin siyasa yadda za ka ga bayan yaɗa ƙaryan ma ƙazahi ne da ƙage. Akan yi amfani da kawohin sadarwa na zumunta da gidajen rediyo da kuma mumbarin wasu malamai mala a <laughs> Ya za ta kasance idan an haɗu a gaban Allah. To, na farko dai shi ah, rayuwa na al'amarin tsakanin mutum da mutum. babu shakka haƙƙi ne namu da junanmu amma haƙƙi na Allah watakila in aka nemi gafarar shi kuma aka dace ya yafe to mutum yana iya samun sassauci amma babu abin da yake daban tsoro da kuma wato tashin hankali kamar gobe kiyama mutum yana gadaran cewa shi malami ne musamman ya tafi da sallarsa ya tafi da azuminsa ya tafi da duk abin da ake bukata na lada ya tafi da su lahira amma kwatsam sai a zo a tarar da wani ya zo ya ce a ai wannan nan dama ya zalunce ni ya mun kage ya mun kazafi ya cutar da ni da bakinsa ya sa mutane sun daina ganina da daraja da mutunci to shi ya ɗauka duniya kamar lahira ce ko kuma lahira kamar duniya ce ba haka al'amarin yake ba to a wannan lokaci kaga tun da ya tabbata abin da ya aikata a duniya din gashi har an tafi lahira da shi to babu abin da za a yi illa a rinka zabgewa daga cikin ayyukansa na alkhairi har ya dawo in sun kare ayyukan nasa na alkhairi gaba ɗaya ana biyan waɗanda ya cutar ta hanyar ƙazafi ana biyan waɗanda ya cutar ta hanyar yi musu ƙarya ko yarfe don ana da bambancin siyasa jam'iyyar siyasa ko kuma wata manufa ta addini sakamakon wannan sai a waye gari ya koma muflis ma'ana wanda aka yi masa waso su kamar da annabi sallama ya yi tambaya ga sahabbansa shin kun san manil muflis shin wane ne wanda yake talaka wanda aka yi marwa soso sai suka ɗauka cewa ai wanda bai da abin nan zinare ko azurfa shi ne wanda yake talaka annabi ce ba haka abin yake ba a'a shi ne mutumin da ya zo yana gadaran ya yi aikin ibada ga ladan sallah ga ta azumi ga abubuwa da na ibada duk ya zo da su taron kiyama kwatsam sai a waye gari ga wasu sun biyo shi da akan haƙoƙinsu ya cutar da wannan da bakinsa ya cutar da wannan da harshensa ya yi ma wannan kazafi ya haɗa gaba da munafurci da kuma kiki juna tsakanin wani da wani saboda manganun bakinsa don a lokacin da yake maganar ana daraja shi yau gashi an wayi gari karya ce ta bayyana kuma abin da duk yake faɗi ba gaskiya ba ne to duniya ba za a dawo don a sake aiki ba a'a abin da dai tafi da shi din za a rinka zabgewa har a wayi gari bai da komai na lada kuma ga ayyukan da hakokin da ya cutar da mutane ta hanyar bakinsa ba su kare ba nan kuma sai a rinka ɗebo laftunsu na zunubi ana ƙarawa a kan shi to wannan shi ne wanda ya yi hasara hasara kuma da ba ta misaltuwa don inda za a yi hasara ana da sauran lokacin da za a sake neman abin da aka rasa to wannan za a ce gwamma gwamma amma lahira ba an tafi shi kenan ba za a dawo ba saboda haka abun zai bada wa mutane masu kirkiran karya da yada sharri da kuma yarfe da kuma ainihin bata wasu mutane don a kisu saboda bambancin wata manufa ta siyasa ko ta addini matukar ba abun da Allah ne ya kyamata ko manzansa ba to abin da zai faru kenan gobe kiyama da haka a takaice dai wato ma'ana kar mutum ya fara abin da zai zo ya nadama a kansa Shirin daga Laraba kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust wanda cibiyar bunƙasa demokuraɗiyya da ci gaba wato CDD ta ɗauki nauyin kawo muku akan matsayin addini akan yada labaran ƙarya. Kuna iya jin shirin ko da yaushe a shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko twittercom aminiyatrust Har wa yau za ku iya jin shirin ta gidajen rediyon Nas FM. a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau, har ma a Yamai ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidan rediyon amfani a kan mita 100 matsakaicin zango. Sannan kuma kuna iya neman shirin daga Laraba a Buzzsprout ko Spotify ko TuneIn Radio ko Google Podcast ko kuma Apple podcast. ku ‘yan uwa ‘yan Najeriya. Ku sani, samun sayyahan labaran Najeriya sai gidajen jaridan Najeriya. Jaridar Aminiya ta shirya kawo muku kunshin bayanan gaskiyar abubuwan da ke faruwa da Najeriya da ‘yan Najeriya a cikin wani shiri mai suna Najeriya a yau. Shirin Najeriya a yau shiri ne da ke yi wa ababen da ke faruwa binciken kwakwaf domin faɗa muku gaskiyar tauraron da za su shafi ku kai tsaye. Najeriya a yau na zoro masu saurare ne ta kafar intanet a kullum da misalin karfe shida na safe. Domin sauraro sai ku lalube mu ta intanet a shafin aminiya da dailytrust.com ko kuma ta hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout ko Spotify ko Google podcast ko kuma ta tunin radio. Bugu da ƙari, kuna iya sauraron shirin Najeriya a yau a shafukanmu na sada zumunta, wato facebook.com slash trust da kuma tira.com slash trust. Masu sauraron mu barka da dawowa, yanzu ga Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri zai ƙarashe bayanin shi da nasiha ga masu yada labarin ƙarya. To nasiha ta dai ta farko shine mu ji tsoron Allah kuma mu sani cewa Annabi sallallahu alaihi ya ce wato haramun ne musulmi ya ci mutuncin ɗan uwansa musulmi haramun ne musulmi ya keta haddi na ɗan uwansa musulmi ta hanyar mutuncinsa ta hanyar ɓata shi wani ya ganshi ba kamar ba mutumin kirki ba alhali mutumin kirki ne sannan kuma abin da zai bada tsoro shine waɗannan da ake ce musu sojojin baka ko kuma 'yan yada propaganda saboda wato ɓata lahirarsu da gyara duniyar waɗansu to za ka samu kullum a ƙasa suke kullum a wulaƙance suke Ah, na farko in muka ce za a yi amfani da yada propaganda ce ta hanyar kafafen yada labarai ta zamani, ai sai an sayi data misali. To shi kullum ma saboda talauci da rashin albarka a cikin abin da yake yi, data ma da zai saya sai da kyar zai samu in ma an bashi watakila ya ci bashin data. in ya ci bashin data kaga kenan abin da za a biya shi sai datan da shi sai an cire kuɗin bashi tukunna kaga rashin albarka na farko ya tabbata sannan kuma uwa uba duk wanda ka ci mara mutunci tana yiwuwa yau wata bukata ta kai ka zuwa gare shi ga ka gashi to me zaka ce mishi wannan fa duniya kenan kafin a tafi lahira saboda haka ina kira gare mu da Allah in za mu je mu nemi sana'a ta kware mu nemi sana'ar da za mu amfana da ita mu bar wa bayan mu kyakkyawan tarihi ba kawai mu kulla gaba tsakanin mu don watakila gyara ma wani ko gyara ma wasu mu kuma bata duniyar mu da lahirar mu ba sannan mu sani cewa duk mutumin da kai masa kazafi ka cutar da shi to in shari'a ake ta musulunci alal misali a ce ka yi wa wani kazafi ko wata ko namiji ko mace cewa ai wani ya yi laifi kaza ko ya aikata zina ko kuma mutumin nan ba mutumin kirki ba ne ko ya yi kaza ya yi kaza ai allan da ya yi mu yana ƙaunar mu kuma yana kishin mu kuma yana tsare mana mutuncin mu da irlin mu shi yasa kake gani ko laifi mutum yake aikatawa annabi sallallahu alaihi ya ce mana idan mutane idan mutum ya tashi zai aikata laifi to in yi aikata laifin akan ba wa mala'iku wato damar su ɗan tsaya tukunna tana yiwa ya tuba kafin a rubuta zunubinsa in ko bai aikata bai tuba ba to maimakon a rubuta mishi laifuffuka da yawa laifi kwaya ɗaya za a rubuta masa Haka nan in yi aikata in yi niyya zai aikata laifin bai aikata laifin ba shi kuma nan ba za a rubuta masa zunubi don ya yi aikata laifi ba lada za a rubuta mishi kamar yadda kuma mutum in ya aikata abin kwarai to shi ba ma sai an yi shawara ba kai tsira don za a ba shi kuma a ninka masa to kai ko da ba kai kai mutum ba me naka na ci masa mutunci da darajarsa da mutuncinsa Allah fa da kansa ya karrama ɗan adam walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tabdila kaga wannan Allah da ya yi mu ya ɗaukaka darajar mu ya karrama mu ya mutunta mu mutuncinmu da addininmu da rayuwarmu da duk abin da baka zato na ɗan adam Allah ya ɗaukaka darajarsa to amma kai waye kai ma halitta ce kamar sa amma za ka zo kana ɓata shi saboda ka biya wa kanka bukata wani yana yi ne ko don ya samu kuɗi ko don ya samu shahara kamar yadda na faɗa daga farko ko kuma don duniya ta san shi kamar yadda nake da manufa kenan ko kuma kawai ya yi ne don shi ma a san shi a cikin wato ya iya yin wani abin da za a ce aiwa ne ma in hira ta haɗu in ba a ji muryarsu ko kuma ba a ga saƙonsu ba to wannan bata cika majalisa ta kwarai ko fada ta kwarai ba saboda haka mu ji tsoron Allah mu sani cewa duk wanda ka cutar ta hanyar rubutunka ko ta hanyar kalamanka na baki to babu shakka in baka tsaya ka nemi afuwar shi ko gafarar shi tun a duniya ba to ina tabbatar mana cewa gobe kiyama fa in an tafi babu dawowa kuma abin da ka tafi da shi tana yiwuwa dama ba shi kaɗai kaiwa ba irinsu irinsu in sun zo karshe ladan ya kare zunuban nasu kuma aka ɗora ma baka da abin da zaka biya to kaga mutum ya yi asara da haka ina kira gare mu cewa musamman ta harkokin siyasa a kafafen yada labarai ka ji mutum ya zo kawai don ana ganin zaɓe ya yi kusa ai wane kaza kaza mutumin banza ne bai yi kaza bai yi kaza ba alhali fa shi wannan sojan baka din tana yiwuwa cikin gidansa ma bai isa ya kawo ƙuri'an iyalansa duka ba amma ku 'yan siyasa kun je kuna ta karrama shi kuna ta bashi kuɗi ya zo ya ci mutuncin masu mutunci wannan bai dace ba shi kansa bai isa kawo kuri'ar gidansu ba sannan kuma ga waɗanda suke daraja da mutunci wai su ake batawa to gaskiya mu ji tsoron Allah kuma abin da zai bada tsoro hajiya shine duk mutumin da ka ga ya ɗau sana'ar cin mutuncin mutane shi ba dan mutunci ba ne bai kuma san mutunci ba bai kuma fito daga gurin mutunci ba mai mutunci da daraja shi ya san mutunci kuma shi ya san masu mutunci kuma shi yake mutunta mutane da mutuncinsu saboda haka duk waɗannan abubuwan inda za mu yi haƙuri mu dawo mu zauna zama na gaskiya babu ƙarya babu yaudara babu cin mutunci to sai kaga abin da ma muke nema ko ba mu roƙa ba sai ga Allah ya kawo mana shi kusa amma da wannan sai kaga Allah ya ta barin kowa da dabararsa da hikimarsa wanda ko duk Allah ya bar shi da dabararsa to ya shiga uku to muna fata Allah ya kiyaye mu kuma Allah ya sa mu gane mu gyara Facebook Instagram har Twitter duka suna nan jita jita da WhatsApp da internet kafar yada zumunta kenan labaran jita jita mu bibiyi diddigi na labaran tushen su wannan mu jita jita mu duba sahihancin sa wannan mu jita jita da labaru na ƙarya fitinu da ta da hargitsin mutane yin haka laifuka ne cibiyar demokaradiyya a ce da ci gaba ke sanarwa kyale jita jita mu samu madogara labarun da suke fitowa labaran jita jita mu fayyace duka sahihanci kada miyo gazawa labarin jita jita mu kyale jita jita da labaru na karya fitilu da ta da hargitsin mutane yin haka laifuka ne. Ƙarshen shirin daga Laraba kenan wanda cibiyar bunƙasa demokradiyya da ci gaba wato CDD ta ɗauki nauyin kawo muku akan matsayin addini akan labaran ƙarya. Sai kuma mako na gaba da izinin Allah ku ji mu da wani sabon shirin. Domin sauraro ku nemi daga Laraba a Spotify ko TuneIn Radio ko Buzzsprout ko Google Podcast ko kuma Apple Podcast. ko ku shiga shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko twitter.com slash aminiyatrust ko kuma ta gidajen rediyon nas fm a kan mita 89.9 a yola jihar adamawa da unity fm a kan mita 93.3 a jos jihar plateau da kuma ta gidan rediyon amfani fm a kan mita 100 matsakaicin zango a birnin yamai kasar jamhuriyar niger. Godiya mai yawa ga abokin aikina Muhammad Auwal Suleiman da Rabaran Kenan Yahuza Matu da kuma Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, shugaban Majalisar Malaman Abuja, Sarkin Malaman Duguri kuma wakilin Malaman Bauchi. Muna godiya sosai, sai kuma editan Musagir Kano Sale da shugabanninmu masu yi mana gyara da ba mu shawarwari. Babban editan Daily Trust Naziru Mika'il Abubakar da shugaban sashenmu na yada labarai ta intanet Muhammad Kabir Muhammad. A madadin su duka, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.